وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون duk abin da ubangijinku ya baku to yana daga cikin abin da kuke jin daɗi da ado da shi a duniya sannan sai ya ƙare amma abin da yake wurin Allah na lada mai girma a lahira shi ne mafi alheri da wanzuwa sama da abin da yake cikin duniya na jin daɗi da ƙawa. Shin ba kwa hankaltar haka ne ku fifita mai wanzuwa akan mai ƙarewa?